Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Buhari Auna tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau Asabar 12 ga watan Maris na shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya 'yan bindiga sun shiga garin shimfiɗa don kwashe mutane da kaddarorinsu. Sannan wakilan ƙungiyoyin cikin gida a jamhuriyar Nijar da na Majalisar Ɗinkin Duniya da na ƙungiyar Tarayyar Turai sun yi taro don duba halin da ake ciki game da batun mutunta 'yancin mata da yara. Muna kuma tafi da shirin amsoshin tambayoyinku da kuma labaran wasanni. Kafin mu tsinduma cikin taskar rahotanninmu, bari mu ji yadda duniyar ta yi ne. To, Assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran. sojojin rasha sun ci gaba da lugudan wuta kan kasar ukraine da bindigogin atulare da kuma hare-haren jiragen sama a yau dinnan asabar yayin da kuma ake gumurzu a arewa maso yammacin kyau babban birnin kasar da ma sauran biranen kasar da dama kuma sojojin rasha na ci gaba da jan daga a tazarar kilomita 25 daga babban birnin kasar. wani harin makami mai linzami da rasha ta kai ya yi kace-kace da filin jirgin saman sojojin ukraine da subahin yau asabar a cewar magajiyar gari natalia balisinovich ta ce wani depo ma na man fetur an lalata shi wasu rokoki da rasha ta cillo sun lalata wani rumbun makamai daura da basilkiv ma'aikatar harkokin wajen ukraine ta tura wani saƙon twitter a yau asabar mai cewa sojojin rasha sun kai hari kan wani masallaci a mariupol inda wasu mutane 80 ke fakewa ta ce wasu daga cikin waɗanda ke cikin masallacin 'yan turkiyya ne to sai dai wani mamban ƙungiyar ɗaukaka masallatan suleiman a mariupol wanda ke cikin masallacin a lokacin mai suna ismail hachoglu ya ce ba a kai ma masallacin hari kai tsaye ba to amma ya kama da wuta a cewar kafan labarai ta afp shugaban sashen sama jannatin rasha na roscosmos ya yi gargadi yau asabar cewa takunkuman da kasashen yammacin duniya suka kakaba ma rashar na fa iya sa tashar sararin su bahana ta ƙasa da ƙasa ta ruguje yana mai kiran da a ɗage tsauraran matakan da aka ɗauka a cewar dimitri rogozin takunkuman waɗanda wasunsu ma tun gabanin mamayar ukraine da rasha ta yi aka kakaba su na iya kawo tangarɗa a aikin sarrafa kumbon da ake amfani da shi wajen kula da tashar. Saboda haka ɓangaren rasha na tashar wanda shi ke saita tashar kan falaki na iya samun lahani wanda zai iya sa tashar mai nauyin tan 500 ya faɗo cikin teku ko kuma bisa doron ƙasa. abinda shugaban tashar ta Roscosmos ya rubuta kenan a saƙon Telegram. Shugaban Taiwan Tsai Ingwen ya ziyarci wurin horar da dakarun ko ta kwana a wani sabon tsari na zama cikin shirin yaƙi a yau dinnan asabar shirin da aka daɗa ƙarfafa shi biyo bayan mamaye ukraine da rasha ta yi ganin yadda china ke kwaɗayin mallake wannan tsibiri Yaƙin da ake yi a ukraine ya tayar da muhawara a taiwan wadda china ke ikirarin tata ce game da shirin ɗamararta da kuma dabarunta muddin china ta nemi yin amfani da ƙarfin soji wajen kwace tsibirin kamar yadda ta yi ta barazanar yi Kasashen Turkiya da Armenia sun yi alkawarin kama tafarkin maido da dangantakarsu bayan wata ganawa a yau dinnan Asabar, wadda ministan harkokin wajen Turkiya Melo Kasoglu ya kira mai fa'ida kuma kwakwara. Bayan tattaunawa da takwaran aikin na Armenia Ararat Mirzoyan, Kabusoglu ya ce Azerbaijan ma na goyon bayan wannan mataki na maido da dangantaka. Armenia da Turkiya ba su da dangantaka a diflomasiyance kan iyakokinsu ma a rufe yake kuma ga tsabar kiyayya wadda ta samo asali daga kisar kiyashi da aka yi ma armeniyawa a ƙarƙashin daular usmaniya a yakin duniya na ɗaya a gai da ibrahim ka almasi garba da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jama'a kamar da muka bayyana a farkon shirin a Najeriya har yanzu tsugunne bata kare ba a domin 'yan bindiga sun shiga garin shimfiɗa don kwashe mutane da kaddarorin da suka rage a daren jiya. Wakilinmu Sani Sha'abu Malumfashi ya ba mu rahoton cewa sun kai harin gida-gida. 'Yan bindigan da sun sake komawa garin ne da marece kamar dai yadda mutanen garin na shimfiɗa suka koka inda suke roƙon gwamnati lallai ta tabbatar da cewa jami'an tsaro sun koma wannan gari nasu in ko ba haka ba duk wani abin da suka bari a gidan nan mutanen nan za su sace na saciya su kuma kona na konawa ilaikau hakan iya faru na kuma zanta da shi mai anguwan na shimfiɗa game da lamarin da ya auku daren jiya na gari Ka ji tsoron abin da kake fargaba ya faru go? Eh, dama je na gaya ma na ce mu yanzu abin da ke tsoron mu wurin nan babu wani jami'an tsaro guda da aka bari ko da a tura jirgi ya yi safiyo babu ya rika ɗan zagayen wurin nan babu. Mm. To tun daga ranar da mutanenmu suka fito mutanen nan suke cikin gari. jiya na gaya ma saurin ma mata takwas da aka samu su ba samu da ba da sun fashe sun yi awon gaba sannan yanzu bayanan da ke zo mu akwai yaro ɗaya wanda shi yana cikin garin bai samu fitowa ba shi ma mm. yanzu nan yana asibiti ma yana an magani saboda ya rigice ya hito saboda lokacin da yana cikin garin suka zo suka same shi cikin ɗaki suna kamun kaji su barayan saboda tun daga shekarun jiya zuwa jiya suna ta kwasa kafin suna lura da kayayyaki suna fita da su a da zayen da abin nan shi ma da ya ga sun kora kaji sai kaji soja suka shiga cikin ɗakin da yake sai suka ji motsi mutum suka je to za su je su gaya ma dangote cewa eh, ga akwai sauran mutum ɗaya cikin garin nan a lokacin da suka yi ta sai haye saman shigewa suka zo suka diba ba su gan shi ba saman shigewa yake ganin irin kone-konen da suke yi da kayan abinci wanda bai ɗaukuwa sai a kunna mai wuta inda wani ma kyaure yake na kyau kawai sarewa yake ana cirewa daga cikin gidajen ke rudin da yake ciki saboda ai bai ɗauka ma zai rayu ba har jiya ta majalisar mu da ya zo ya ce za su sake koma su je su sake tattaunawa su ga yadda za a yi a yi yunkurin yadda za a yi dai a mai da jami'an tsaron amma har yanzu da nake wannan magana da kai babu wani bayani da ya zo gudu na cewa ga wani matakin da ake ake shirin ɗauka muna dai saurari. kuma an ce da an toye an kwashe kayan abinci an toye shi. Eh, gaskiya kayan abinci kam su wannan tun daga lokacin da aka dawo mutanen nan suke shigowa suna fasa kayan abinci ne na mutane. to ruwan yanzu tunanin mu ma yanzu ko da an ce a koma wani bai ma da abin da zai ce inda an tabbata kaga an kwashe kayan abinci to ko ka koma da to me za ka yi to tun dai a jiyan dai sadda na zanta da shi mai bawa gwamnan jihar katsina shawara game da harkokin tsaro alhaji ibrahim muhammad katsina ya ce bayan da gwamna ya gana da su ya ba da umarnin cewa lallai su koma don a samar da tsaro ga al'umma wannan yanki to amma kuma dama galibi in an tashi irin wannan sai kuma an shiri yanzu dai abin da ake cewa shine mutanen garin su kara sa hakuri a ga zuwa litinin dinnan sanda ayyuka za su daidaita sunshine malafashi mura amurka daga katsina a nigeria. A da sani shu'abu malumfashi da wannan rahoton. A jamhuriyar Nijar a ƙarshen wani taro da ya haɗa sarakunan gargajiya da shugabannin addinai da wakilan ƙungiyoyin cikin gida da na Majalisar Ɗinkin Duniya da na ƙungiyar tarayyar Turai don duba halin da ake ciki game da batun mutunta 'yancin mata da yara ƙanana. Ƙungiyar mata 'yan majalisar dokokin ƙasa ta buƙaci goyon baya wato ta buƙaci goyon bayan hukumomi da 'yan majalisar dokoki akan maganar kwaskware wasu dokokin da ake ganin ba su dace ba da tafiyar duniya a yau wakilin muryar amurka a yamai sulaiman barma ya aiko mana da ƙarin bayani galibin dokokin da nishar ke amfani da su wajen kare hakkin mata da yara kanana abubuwa ne da suka samo asali a 1961 waɗanda kuma masana suka gano cewa mafi yawancinsu sun yi hannun riga da yanayin zamantakewar al'umma a yau mafarin kiran wani babban taro da ya zakulo wasu shawarwarin da ke kunshe cikin wani kundin musamman da ake fatan ganin majalisar dokokin ƙasa ta yi na'am da su a matsayin doka honorable rabi mai turnam na daga cikin shugabannin kungiyar mata masu wakilci a majalisar dokokin kasa kur'ani ya ba mata matsayi mai kyau na ci gaba amma wannan matsayin sai aka wayi gari masu karanta abubuwa sai suna karanta shi kamar ba a daidai ake karanta shi to shine muka gama da malamai da sarakai da masu ilimi na boko don mu daidaita wannan abu kowa ya gane ga yanda tsarin yake ɗabi'ar cin zarafin mata da yara ƙanana a kasashe masu tasowa irin su Nijar abu ne da ya zama ana magani kai yana ƙaba a cewar shugabar ofishin 'yan sanda mai kare hakkin mata da yara ƙanana komisar principal zuwa zai lamarin na buƙatar ƙara jan ɗamara in sun zo wajen mu tunda akwai igiyan arme kullum muna nemo ne mu sasanta su mu kutanta musu da mace ba a mata haka nan ba a takura mata ba a bugunta ba a hana ta nemi abin da za ta zo ta taimaka ma iyali